abinda muke ciki dai ainihin adadawa a layin kudu eh, ko layu na kidu rida ba ya warware ainihin eh, rida yarda fa'in kila in aka ce a ah, da faƙada waradatil akhbaru bin rida bi kafa illa eh? nan da ake ko fa'alam ne fa fa'alan ba zai zo ba sai da wancan mun fara shi muka gudu muka bashi ai tambaya ce yau ba kai nazari ba fi yadda aka yi da ka bi kai ma da ba kai da kwana nan wurin mun zo muka gani muka ce kai wuri na bar shi ba mu koma baya fa in kila in an ce faqad waradatil akhbar me akhbar hadisan manzon Allah maganganun annabi ya zo ina nuna bin rida da yin kasbi kaba ilahi ta'ala yarda da kaddara Allah karban kaddara Allah hadisai da dama sun zo haka fa in kanat al ma'asi bi ghairi qada illahi ta'ala ko eh, fa huwa in wa'annan kaddaran ayyukan fa in kanat su wa'annan eh, ainihin eh, akan sako ne bai gai ka kaba ilahi ba Allah ya ce a yi ba fa huwa mahalun kaga mustahil ya yadda da ah, misalin a ce baka eh, duk abin da wata aika sako na sako na ce kaddara ce kaga a tunan jabar ya shi mutum ya saba Allah ya ce aka Allah ya kaddara a ga wannan mustahili wa in kanar bi qada'ihi in kuma Allah ne ya zartar fakara hatuwa ya ba su har yanzu kara hatu da gaba ya yi sake haifar jam'u bai na hazai ne da halayi a ɗauki halin hali na farko abin da kaddara ta zuku a ainihin sun su dole ne a kalli kaddara wannan gaba ɗaya ke to idan wannan abu sabo ne ba sabo ne ba da gaba ullahi ba fa huwa muhalu tunda mutum ba zai iya saba Allah ba sai da kadara Allah mutum zai saba Allah ba tare da kadara Allah ba kaga muhalun ne mutum ainihin yayi sabon ba da kadara Allah ba wa in kana da qada'i in kuma nan yayi sabon nan da hukuncinsa fa karahatuha fa karahatuha karahatul li qada'i mutum in yi kyamace sabo kaman wancan wanda muka taɓo tsaro wancan ɓarawo da ya sata ko yake a kaddara ce in ka ce baka yadda ba ka musan takaddara kenan da ɗauki wannan ka musan takaddara sai kuma an ce eh, Allah na yayi aika shi abu ne sabo ne shine mana fa in kanatil ma'afi din gairi ka ba illahi mutum ne yi. kaga fa huwa mahalu ba da ma mutum ya fi abin da Allah kaddara wa in kanat bi qada'ihi in kuma ake Allah ne ya hukunta su fa karahatuha ay da gaba'i sai mun gane tambayar zan kafin mu je amsa ta fi ka tambaya a'a eh? da duhu wannan abun muka gani za mu je matsaya tsaya nan lura farko dai mawdu'i waradat al-akhbar birrida bi qada'illahi ta'ala ko labari ya zo hadisi ya tabbata a ainihin yadda mutum yadda da kaddara a tumina bil kadar kenan khairihi wa sharrihi magana ta tabbata haka to nan wannan abu kaddara nan fa in kanat al ma'asi in faqo ne fa bi ghairi qada'illahi saɓawa Allah ba tare da kaddaran Allah ba yana yiwa yi yiwa ko to wa in kanar bi qada'i to idan Allah ne ya hukunta wannan sabon fa karahatu ai karatu li qada'i ya zo gaba zai janye yanzu a fito da shi waje wani ya zala kallo za ka maka yi magana ina tsoro in tafi ka dawo da ni hmm? ba ra ka dawo da ni ba ya fito ko to nan abin da ake cewa tambayar inda ta zafa kaifal jam'u bai na hadai bin halai ne ya za a haɗa nan gaba da waɗannan abubuwan Allah ya ainihin mutum ya saba wa Allah ba da kaddara ba bayyowa to kuma in an ce mutum ya zo ainihin eh, eh, bayyowa to kuma kyaman kaddara na in ta auku kuma kyaman daga hukuncin Allah mutu saba wa Allah ba da kaddara ba wa, to kuma idan ya je saba wa Allah da kaddara ya za a ki abu na mai za a ki abu ai kaka sai karbi shi kawai kenan ko to amma ya za a hada wannan ai malam falsafa da suke lalata za su tsaya falsafa su karanta su hada wata tambaya da kayan ka karasa inda za ka je kayan ka to kaga irin su ne umar ya maganin su tun kafin su shiga cikin jama'a kafin su watsa umar na tafiya suka samu dama rubuta irin wa'ina suka watsa su illa malamai suka dinga ba da martani daga sonsominsa ne shine za ka ga idan ana karatu mutane sun fahimci abu wani can sai ya koma gefe ya nemi soke karatun gaba daya to in ka ce haka an yi karo da wuri kaza in ka ce haka to an ji kaza sai ka ji tsoron Allah ba ni na ce ba karatun ne ya faɗi ce to in karatun ma ya faɗi kaza sai san ya warware yi mana bayani ce to ban ban yi ba fa kaifa jam'u bain hadain al-hadain to shine fa yanzu ne za a je fa'alam أن هذا مما يلتبس على الكافرين على الوقوف على أسرار العلم babu shakka wannan na daga cikin abubuwan da yaltabisu yakan tukwikwaye alal kafirina masu gajeren fahimta alal kofi bisa tsayuwa ala asararin bisa sirrorin ilimi an ce maka bisa sirrorin ilimi musamman wanda ke shi kawai abin da ke nema fassara fa alam ka sani An na haza lalle wannan mimma yaltabisu ina daga cikin abin da kan kwaikwaye alal kafiri na bisa gazazzu wanda suka gaza alal hukufi ala asararin ai kaga dole wannan ma'anar ibaka ainihin abin da isa na kan taimako. idan kana neman kalma da kalma ne dole ka gama karatun kafin ka koya ma ilimi yanzu ba kalma da kalma ba sakon abin da ke cikin karatun da kake bukatu kako ba zai fasa ba za ka yi kalma da kalma mu na mu kafiri da kadara uku ka ce na ka eh, kafi ya shi na ga da zalu kuwa sauran ba na eh? ah, za ba mu bambanci tun da ga. an ce kafirina kafidina alalo kofi gaskiya kafirina fi sun da kaga ana magana ne illan da ja musu haka amma ya zama a in ya zama abin ya ta kwaikwaya akan masu neman ilimi ya ka zama anan makon dole ra'o ne hita da maka ke hita da da ke ke ni kofi na kaza ne ni kofi na kaga sai a sai a sai an haza mimma yaltabisu wannan yana daga cikin abubuwan da suka rikice ai kafin duk yayin da ake karatu ana zuwa kan kaddara za ga buci karshe a kare da kaddamar yaltabisu ala alqasirin yana kanta kwaikwayo masu gajeren tunanin alal kofi masu ganda masu tsayawa baya baya ala a tsararin fili hatta ta basa ala kaume har wannan abun sai da ya kai mutane suka tukwikwiye fara su kota anil inkari makama min makamatin rida ta kai suna cewa ainihin fara'au a sukuta anil inkari shuru daga musu mutum ya musu ya shiru matsayi ne min makamatin rida matsayi ne daga ainihin matsayin yarda wasammuhu sammuhu husnul khuluqi kana ji kana kallo kai shi za ka ce masa cikin tarbiyya kenan kyawawan halaye da ka ga abu kai shi abun nan bai fito ba wannan ba a ce masa tarbiyya ka nema ka sani wa huwa Da ya jahilci na ishi ga amsa yace bal na kolo kaga sai da ita ta takake gaskiya ne wannan an rikice saboda karancin ilimin ku da ya rusu tabi da eh. ina far'au aina ra'au far'au sukuta an yaskutu anil qada far'au as-sukutu anil inkari misil hadhihi هذه الأشياء مقام من مقامات man radiya bi hadha وسكت عن الكلام عنه هذا ما شاء الله من حسن الخلق لعيسى وهو جهل ما لا تسكت على شيء ما طيب ولا تنكر عليها أنت ترى هذا الشيء خطأ أن تسكت عليه بل تحاول ناقش حتى تعرف هذا الشيء وإما الذي يعلمك أن يفهم وإما أنت أن تفهم السكوت هنا ليس من العلم بل جهل مطلق إذا الآن نريد الأستاذ سيدخل في الموضوع الآن فيجيب ذاك بل نقول الرضا والكراهة يتضادان يرضى da kyama da yadda kishiyoyi ne kamar misalin ka ce eh, a a daban-daban suke bayyuwa a ɗauki eh, a A ne bayyuwa a ɗauki A a ce a eh ne shishiyoyin juna ne saboda haka nan akwai karaha akwai yarda idza da ala shay'in wahid idan suka zo a wuri tsaya maimakon ka tsaya ka ce abin nan ne sai ka dubo abu min jatin wahidatin ala wajahin wahidin kuma fa amma idza radita bi shay'in min wajhin wa karitahu min wajhin akhar hada mumkin kaza magana ta mutu idan wannan abu ya taso kana son shi ta nan kana kinsa ta can kaga wannan ai daidai ne idan misalin irin wancan abun da ya dauko na afa'alu din a ce mutum ya aikata wancan na cewar aikin Allah ne ko sabo ko da menene Allah ne ce gaskiya ne ka yadda da shi tun da Allah ne amma kana kyama shi kuma da yake sabo ne ko da ba za a ci ainihin eh, wannan ba abin da zai auku dole sai Allah ya kaddara to shi kenan idan ka ce abin da Allah ya kaddara ka ga ka shiga wata hanya shi ke kai dai baka gane ina ina yarda da wannan abu saboda Allah ne ya kaddara shi amma ina kiyarsa saboda Allah ya haramta shi ka ga zai eh ya ma yi tuntun ka yarda da fatar da aka yi tun da Allah ya kaddara amma kana kin tun da Allah na kinsa ta wani wurin har ya ba da hukuncin sa an fita ana an yi da zinanta a ko kadara ce tabbas ba dama ce ya yi zina ba tare da Allah ya kaddara ba to shi kenan don da ta'ala an yi korafi mulki ma yurad to shi kenan amma kana kin zinan nan wajen barnarsa kuma Allah ya ki ya hana shi ya yi menene har ya ce a hukunta wanda i akan wannan abin din kan ke nan magana ta ta uku kaga wannan ba zai shigo cikin lokaci guda kadani ko magana na kuma ba gana na nan gu eh na eh eh eh yawa wancan abun da yi eh, na wancan aikin ba eh yawa sai ya sutale daga gare shi amma Allah ya fi karfin wani abu ya kasance a gwamnatinsa bai yarda da shi ba a kaga ya fi karfin shi kuma ya bashi kuma bai san shi kaga in muka kalli shi ya mun yarda da shi ta wata fiska tunda Allah ya kaddaro shi Allah ya kaddara wannan abu haka amma muna gaba da shi tun da Allah ya ki shi ya ce ai masa kaza ai masa za mu ci gaba da fada da shi har abada kuma eh, Allah sai ka gaya shi haka saboda a gano na kirki da na banza ya shi kasance yana kira a kan kaza ta dalilinsa za a je aljanna ta dalilinsa za a je aljanna wanda ya bi shi ya bar Allah Allah ya doka ya yi shaitan wanda ya bi shaitan ya bar Allah Allah zai masa azaba wanda ya saba shaitan ya zo ya bi Allah Allah sai kai shi aljanna ka yadda da shi ta bangaren Allah ya yi shi to amma kana kinsa a bangaren Allah ya ƙi shi ya ce a ƙi shi yayi wa Allah taurin kai yayi wa menene taurin kai kai kuma hanya ka da za ka kenan ka je aljanna zan za a gano kai da kirki magana ya fito ku haka nan ne abin ka don ka wannan matsalan ai sai an koma an mata jadare eh eh eh abu ka zai haka za nubugiduhu yankin ya tabbaku alaihi nubugidu talaq min nahati Allah la yuhibbu wa na'malu bihi من ناحية الله رضي به لأنه يكون هو الحل sannan kuma yi zama alheri zalla ne zama Allah da shi lada zai bada ka ga musulmi na ka aikata alheri zalla ga lada ga shi sannan kuma abin da ya taso wannan kai fada da shi kai haka du karuwar ladan ka da za a kara zuba maka amma ko min nahiyati ko Eh, amma idza raditu bi shay'in min wajhin ku wa karhituhu min wajhin akhar walaysa zalika bi mutadad kaga nan ba su kishe juna ba ka yadda da a'an can saboda kaddara ce amma kana kiyasa ka yadda da a'an eh can saboda saboda kaga lokaci guda zai iya yi wa na hawa an ya muta a duka a duniya akwai kaso kusansa nan ku tsaya mu da wannan misali da zai buga mana kafin mu kashi da Allah hawa an ya muta a duka allazi huwa aida aduwwun li ba'di aida'ika ai wannan zai fito yanzu makiyinka ya mutu sai dai shi kuma makiyin makiyanka ne ba ana haka ba wannan mutum maƙiyinka amma kuma maki maki ne yana karya maka maki yana karya yanka yana gaba da su amma kai ma maki ne sai ya mutu haka kana son shi ta fiska biyu kana son eh, shi ta fiska kana kinsa ta fiska kana kinsa ta wajen maƙiyinka ne kana son shi ta wajen maki maƙiyanka ne ba ka ga gashi an haɗu in ka kalle shi ta wajen makin su ne ba ka ya mutu idan ka kalle shi ta wajen ɓangaren ainihin makin makiyan an ka kare wajen kana sai mutu idan ka kalle shi ta wajen makiyin makiyan ka ne kana sai rayu bai shiga wata kariya su wanda ai yayi wasa'in fi ihlakihim yana aikin halaka maka makiya fatakarahu mautahu kana kyaman fa min haisu innahu mata aduwu aduwika eh, ko kana kyaman sa mutuwan shi kenan mautahu min haisu innahu mata aduwu aduwika wata radahu kuma kana yarda da mutuwan shi din ya mata fi min haisu innahu aduwu kai ya wuce ma tun da makishinka ne kaga lokaci guda an samu ki an samu so a abu guda daya yanzu haka a zuciyarka yanzu haka ce gaskiya kana son wani ya mutu amma kuma ba ka son ya mutu saboda yana tare ma wasu abubuwa yana tare ma wasu abubuwa amma kuma makishinka ne sai isa rayuwar duniya dole ne ka zama hali kuma rayuwar duniya dole da addini musulunci sai da ilimi don in ba haka ba wani ka ɗauke su me kai musu maka ɗaya wa kazalika lil ma'asiyati wa jahani to ai haka sako mana da fiska guda biyu wajahun ila Allah ta'ala fiska wajen Allah min haitu inna ikhtiyaruhu shi ya zaɓe shi wa iradatu ya nufe shi shi sakon kenan فترضى بها لابد من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملوك sallamawa mala'ika da ya aikata ainihin zuwa ga ainihin malikil muluki wa wajihun ilal abdi wata fiska zuwa ga bawa shi mai sabon kenan min haisu innahu kasabahu shi ya aikata wa wasafahu wa alamatun likaunihi mamfutan aikata kaza da yi alama ce ta cewar shi maki ne a wurin Allah inda Allah Allah bai san shi sun hadda shi ga abin da ya aikata ta'ala wa bagidan indahu abun ki ne abun nan a wurinsa haizu sallata alaihi asbabal Baudi wal maqati mutum bai san shi ainihin saboda ya tsona masa hanyar nisa cancancan fushi فهو من هذا الوجه منكر ومذموم ولا ينكشف هذا إلا بمثاله wannan ba zai gano ba sai an buga misali an yi ba zama mu a nan ba falka sun a shawara eh? idan da wani rikici mun dawo kansa mu gani ko zai abu na daga tambayar hakan wannan ɗan.